Progressive Association kungiyar wadda aka kafa a Kano ta kunshi tsoffin zabiyoyin Kannywood da suka haɗa da Murja Baba, Maryam A Baba wacce aka fi sani da Sangandali, Hajiya Mai Kano, Maryam Fantimoti, Fati Jar da dai sauransu. Daga cikin 'ya'yan kungiyar Hajiya Maryam A Baba Sangandali ta shaidawa mujallar fim manufofin kungiyar tana faɗin ita wannan kungiyar sabuwa ce don ba mu daɗe da kafa ta ba kuma mun kafa ta ne domin wayar da kan jama'a da kuma haɗa kai da taimakon juna a tsakaninmu mawaka kuma ita wannan kungiyar mun yi amfani amfani da ita wajen wayar da kan mutane da faɗakarwa sannan kuma za mu nemi kuɗi wajen tallata kamfanoni da sauran kayan sayarwa don haka wannan kungiyar ta taimako ce da kuma taimakon jama'a game da tsarin shugabancin kungiyar hajiya maryam ta ce a yanzu muna kokarin samar da tsarin kungiyar ne da kafuwarta don haka muna da tsarin shugabannin Ruko wadda murja baba take matsayin shugaba mai ruko sannan kuma fati nijar a matsayin mataimakiyar shugaba kuma muna fatar wannan kungiyar ta zama ta bayar da gudumawa domin ci gaban mawakan kani rediyo mata har da maza da duk al'umma baki daya sai dai daya daga cikin manyan mawaka mata a Kanewood kawo ta bayyana cewa cutan da shugabannin sabuwar kungiyar suka kisa ya haifar da rikici cikin kungiyar a fusace Fati ta faɗa wa mujallar fim cewa dalilin da yasa isa Badawa ta kafa kungiyar saboda ranta ɓace ta yi burin kafa kungiyar saboda mu ne mawaka amma sai muka ga maza suna ɗaukon mata 'yan fim suna ɗorawa akan wakokinmu suna fitar da su sannan kuma suna samun kuɗi don haka me yasa ba za su saka kamu a fim ba kuma me yasa idan aka fita aka samu kuɗi ba za a bamu hakkin mu ba mawaka maza sun mayar da mu saniyar tasa don haka muka yi yunkurin kafa mu kungiyar tunda mu ma mun iya wakar a wani hannu kuma za ku je Usman Muhammad shugaban matasan yakin neman zaben Peter Obi na Labour Party ya bayyana cewa da ni ne rarara ba zan kara cin mutuncin kowa a siyasa ba saboda duk duniya babu wadda ta fi min mahaifiyata Usman Muhammad shugaban matasan yakin neman zaben Peter Obi na Labour Party ya nuna rashin jin daɗinsa dangane da irin irin cin mutuncin da wasu 'yan kwankwasiya suke yi wa mawaki dau daga hutu Rarara. Sai dai Usman ya ce idan bera da sata to daddawa ma da wari ya kara da cewa shi Rararan yana da babban laifi da yake zagin manyan jagoransu. To masu sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura.